أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya داود موانا رانا mu عشرين rana ga watan dulkada alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu makin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan li shaƙabatun minat a to wani yanki ko zango na daga cikin tarihi da ya rubuta wannan littafi shine Usman Muhammadu Khamis kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islamai kan titin zango sabon gari a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na ɗari da arba'in darasi na talatin da tara fasalin da yake mana bayanin wane ne ya kashe hussain rabiyar saboda mun ji an yi kisa kisa kuma kisan gilla kisa wacce yake baki ba zai iya faɗinta ba in ba fi ne na karatu yanzu muna son mu gane su wane ne suka kashe Hussein radiyallahu an a satin da ya wuce malam ya karantar da mu zantuttukan aliyu bin Abi Talib radiyallahu an wanda yake kokawa da 'yan shi'a yake musu jafa'i yake la'antansu yana nuna rashin gaskiyansu da rashin amana har ya kai ga yana da muawiya radiyallahu an zai yadda ya bani mutum ɗaya daga cikin mutanensa na sham in ɗauki mutum daga ku 'yan shi'a na mu yi musaya da haka ya fi ya zame mani alkhairi to sai muka kai ƙarshen maganansa inda yake cewa da su qatalakum Allah Allah ya la'ane ku ya ku yan na yace kun cika zuciyata da ruwan surkani sannan kun tumbatsar da na da fishi kwarai sannan kun kwankwada mani wato nau'uka na bakin ciki launi-launi daban-daban sannan kuka bata mani ra'ayina da yawan saba mani da kuma tozartar da to in sha'allahu yau za mu tashi a darasi na 40 al-hasan ibn ali gazancan al-hasan ɗan aliyu nan radiyallahu anhuma game da yan shi'a qala radiyallahu anhu ga abin da yake cewa ara wallahi muawiyata khayran min haula wallahi muawiya ina ganin ya fiye mani alkhairi fiye da waɗannan mutane yazna annahum li shi'a suna riya cewa wai su mataimakana ne ibtaghaw qatli sun nemi kashe ni intahabu saqli sannan suka kwace kayan nauyina wato dukiyata wa akhadhu mali sannan suka anshe dukiyata wallahi ina rantsuwa da Allah in ji Hassan ɗan Aliyu radiyallahu anhum la in akhadha minni Muawiya ahda idan da Muawiya radiyallahu an zai riƙa mani alƙawari ahqinu bihi dami wanda zan hana jini na zuba wa u'ammanu bihi fi ahli sannan a amintar da ni a cikin iyalaina khairun min an yaqtuluni wallahi ya fiye mani alkhairi akan waɗannan mutane su kashe ni wata in muawiya radiyallahu anhum zai bani garanti zai amintar da ni ba za a cuce ni ba zan zauna lafiya cikin iyalaina ya fiye mani waɗannan taron yuyoyin da suke cewa wai suna ƙaunata ana fahimta fayadai'u ahlu baiti wa ahli saboda in na bi su za su kashe ni in kuma sun kashe ni iyalan gidana za su tozarta su salwanta walau qataltu muawiya ni hasan radiyallahu an da zan yaki muawiya radiyallahu an la akhadhu da su ɗin da suke cewa su ne yan shi'a na su za su kama wuyana hatta yadfa'uni ilayhi silma su ɗauke ni hakan nan su miƙa ni alin su za su nuna wannan aiki in na ce zan yaƙi to da irin waɗannan mutane zan yaƙi waɗansu kama wuya na su miƙa ni salin alin a kashe ai kaga da muguwar rawa gara ƙin tashi da in shiga in yaƙin garan ki wato duka waɗannan maganganu malamai suna da cewa 'yan shi shi'a mayaudara ne mazambata ne maha'inta ne maciya amana da nassin gabanninsu. انا فهمتها وقال امام حسن ياتي رضي الله عنه لشيعته ياتي جئن شي انسا اهل العراق ياكو متنا عراق انه سخي بنفسي عنكم ثلاث حقيقة رينا ناميك أمك ابو بوا غداؤك zaka ce sakhitu nafsi ko sakhitu bi nafsi in na mika maka abu babu ja'in ja babu jayayya haƙiƙa na abubuwa guda uku na kau da kai na miƙa muku so asaltum abi kun kashe mahaifina wa ta'nukum iyai wato qatlukum abi kashe mahaifina wa ta'nukum iyai da kuma sukata da kuke yi wanti habukun mata'i da kuma sace mani kaya da wawurewa wadda guda uku duka kun mani su amma na kau da kai ban ce sai a tafassauke ba غدر kufa الكوفة qatalat al-husayn yanzu ga amsar wancan tambaya na cewa man qatala al-Husayn wa ya kashe Husayn radiyallahu anhu yanzu ga amsar yaudarar mutanen kufa sannan kuma da tabbatuwan su ne suka kashe Hussein radiyallahu anhuma لقد نصح محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية بابن الحنفية أخاه محمد أن علي أن أبي طالب وند أكا في سنة ابن الحنفية radiyallahu anhum ya yi wa ɗan uwansa nasiha shine al-Husayn radiyallahu an qa'ilallah yace da shi ya akhi ya kai ɗan uwana inna ahlal kufa lalle mutanen kufa qad arafta ghadrahum bi abika wa akhik haqiqa ka san yaudarar su da suka yi wa maka da ɗan uwanka wa qad haƙiƙa haqiqa naji tsoro an yakuna haluka ka haliman maza kada hala ya zanto kamar halin waɗanda suka shuɗe da daga gabanka wato na iyayenka da kuma 'yan uwanka tun da kaga sun yaudari aliyu radiyallahu an sun yaudari muslim bin aqim radiyallahu an da sauran abubuwa to ina ji maka tsoro kada halin da zaka tsinci kanka ya zanto irin halin da iyayenka suka shuɗe ne وقال الشاعر المعروف الفرزدق للحسين رضي الله عنه مواكي sananne wanda ake ce da shi farazdak mun karanto da kujin kaɗan a baya Hussein radiyallahu anhu ya fito yace ma wara'aka ya farazdak me ka baro a baya yace to qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma bani umayya su dai zukatansu na mararinka amma ta kubban suna tare da banu umayya ana fahimta to shi yanzu wannan mawaƙi ya ce da hussein radiyallahu an inda masalahu an shi'ati al-hussein ya tambayi farazzak game da yan shi'ansa a kufa alladina hum bi ƙudumi qudumi ilaihim waɗanda shi hussein yake kokarin ya gabata zuwa gare su radiyallahu anhu da na kun san mun karanto su suka gayyace shi da wasiƙu kusan 500 ko to shi wurin ya je wurin su sai faransa ya ce da shi qulubuhum ma'ak zukatan su a dunkule suna tattare da kai fiyafuhum alaik amma ta kubban kuma a kanka saboda inda za su samu dama za su kashe ka za su la'anta ka wal amru yanzil sama wallahu yaf'alu ma yasha al'amari na sauka daga sama Allah subhanahu wa ta'ala yana aiwatar da abinda da ya so kaga duka ya nuna mishi kenan mutanen kufa zuciyar ce kawai amma in dai maganan aiki ne basu su shirya su yi aikin ba faƙal al-husayn sai husayn Allah an sadaqta lillahi al-amr kai gaskiya dukkanin al'amari ga Allah yake subhanahu wa ta'ala wa kulla yaumin huwa fi kuma subhanahu wa ta'ala kowace rana yana cikin sha'ani fa in nazala al-qada'u bima nuhibbu wa narda wa nahmadu Allah ni'mai idan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya sako da abinda mu muke so mu yarda to za mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imominsa wa huwa almusta'an subhanahu wa ta'ala shine abin neman taimako ala ada'i shuk a wurin sauke ainihin godiya ko kuma biyan godiya wa in halal qada duna raja idan ko kaddara ta sha makance tsakaninmu da burinmu falam yab'ud man kana alhaqqa niyyatu wa taqwa sariratu don mutumin da gaskiya ce ta kasance niyyarsa tsoron Allah ya kasance shi ne sirrinsa to wannan bai bace ba bai yi nisa ba ana fahimta maganar kuwa don mutumin da ya sanya tsoron Allah subhanahu ta'ala wato shi ita ce ko shi ne niyyarsa sannan tsoron Allah subhanahu ta'ala shine sirrinsa to wannan bai nisa da gaskiya ba duk abin da ya same shi ma yayi daidai ana fahimta wa indana wa indama khatabahum al-Husayn radiyallahu anhu a lokacin da Husayn yayi musu magana su suwaye mutanen Kufa ƴan shi'an Kufa ashara ila sabiqatihim sai yayi nuni zuwa ga tseransu a cikin musulunci ko kuma a'a da irin tseransu wa fa’alatihin ma'a abihi wa ashi fi shafabin min yayi nuni zuwa ga tseransu da suka yi da kuma irin aika-aikar da suka yi mahaifinsa da kuma ɗan'uwansa, a cikin wata magana mai tsawo daga cikin maganar malam sai yanko sai ce wa illam fa’alu idan ba ku aikata ba kun gayyato ne kun ce yanzu in zama shugaba ta in ba ku tsayo kan wannan abin da kuka ne ba wani a dakum kuka warware alkawarinku wa khala'tum bayati min sannan kuka sabule shugabanci na daga wuyoyinku fala amri na rantse muku da Allah mahiya lakum binuk in kun yi wannan ba abun da za a musa muku bane ana fahimta indan ni ayyuk Hussein radiyallahu anhu kun ce ba ku yi na ba za ku yi ne ba kuka sabula alƙawura kuka warware to wannan ba abun da za a musa muku bane laqad fa'altum bi abi wa akhi irin wannan abu da kuka yi kun wa mahaifina kun yi wa ɗan uwana wabni ammi muslim kun yi wa ɗan wato ɗan ubana shine muslim bin aqil shi ma kun masa wal maghrur kaga rudadde abin yaudara man igtarra bikum ne wanda ya rudu da ku a matsayin mataimaka ko masoya saboda ku ba mutane bane wanda za a rika ba mutane ba ne wanda za a ce wai ana so ba mutane ba ne wanda za a kalla dukko rudadde wanda aka yaudara shine wanda ya rudu da ku ana fahimta kaga shi ma maganar muhammad wato ibnul hanafiya kenan dan uwan husaini radiyallahu an sannan husaini din radiyallahu anhu ne sake tisa wannan magana ya jaddada ba wani mutum da zai shiga kufa wanda bai koka da mutane kufa ba Aliyu bin al-husayn al-ma'ruf bi zain al-abidin yanzu ga mutum na uku nan shine Aliyu dan husayn wanda aka fi sanin sa da aliyu zain al-abidin radiyallahu anhu shine imam na uku a wurin yan shi'a in kace Aliyu sai hasan sai husaini sai shi Aliyu shine na hudu ana fahimta shine na hudu a cikin a'imma na shi'a radiyallahu an yana cewa qala muwabbikan shi'ata san yanzu ya faɗa yana mai muzanta shi'atahu alladhina qadalu aba ‘yan shi'an da suka taɓar da babansa wa ƙasaluhu sannan suka kashe baban ƙa'ila ga abin da yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane na shabillah ina rantse maku da Allah ko ina gama ku da Allah hal ta'lamun shin kun sani annakum kataftum ila abi wa khada'tumu cewa ku rubuta wa mahaifina takaddu amma kuka yaudare shi yana magana Husaini kenan radiyallahu anhu wa a'taytumuhu al-ahd wal mithaq wal bai'a wa qataltumu wa khazaltumu kuka bashi alƙawari da yarjejeniya da yadda da shugabanci amma kuka yaƙe shi kuka tabar da shi fatabbal lima qaddamtum li anfusikum Allah ya tsine wa abinda kuka gabatar wa da kanku ana fahimta halaka ta tabbata ga abinda kuka gabatar wa da kanku wa sau'atan li ra'ayikum kazanci ya tabbata ga ra'ayin asalin as-sau'a ita ce al'aura ana fahimta kun san bakin gani gare ta ba don haka sai ka ce sau'atan li ra'ayi tur da ra'ayinka ra'ayinka ya munana bi ayyati aynin wai ku bani labari da wani nu tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ku zo ku dubi annabi alaihi salatu wassalam inda إذ da ku إن ذي تشيدكو kashe iyalai na Wanta عيالينا hurmati sannan kuka kece hurumi falastun min ummati ku ba ku cikin al'ummata in ya gaya muku wannan magana me za ku ce da shi fartafa'at aswatun nisa'i bil buka min kulli nahiya sai sautin mata ya ɗaukaku da kuka ta kowane bangare wa qala ba'dhum li ba. sai sashin su suka ce da sashi halaktum wa ma ta'lamun kun halaka kun tambaɗe amma ba ku sani ba fa qala alak sai shi husaini ali ibn husain sai shi radiyallahu anhuma rahimallahu ra'an qabila nasihati Allah subhanahu wa ta'ala ji kan wani mutum wanda ya anshi nasihata wa hafiza wasiyyati fillah sannan ya kiyaye wasiyyata a cikin neman yardan Allah subhanahu wa rasuli da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti da kuma mutanen gidansa fa inna lana lillahi uswatan hasana lallai mu dinnan muna da abin koyi a cikin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalu bi ajma'ihim dukkan ɗaya sai suka ce nahnu kulluna sami'una muti'un dukkaninmu muna sauraron ka muna maka biyayya hafizuna li muna kiyaye ainihin alƙawarinka ghairu zahidina fik ba masu gudun ka bane wala ragibina an sannan ba masu kyaman ka bane famurna bi amrik yarhamka Allah ka umurce mu da duk irin umurnin da za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanka daga ka umurce mu fa inna harbun li harbin za mu yaƙi wanda ka yaƙa wa silmun li silmik za kuma mu zauna lafiya da wanda ka nemi zama lafiya lana khuzanna yazida wallahi muna tabbatar maka sai mun kama yazid wa tabarra'a وتبرأ ممن ظلمك ونتبرأك ممن ظلمك سنزام برنت daga duk mutumin da ya zalunce ka wa zalamana kuma ya zalunce mu za mu barramta daga duk wanda ya zalunce ka kuma ya zalunce mu wa nabra'a min man zalamak wa zalamana za mu barranta daga duk wanda ya zalunce ka sannan ya zalunce mu fa qala alaihi sai shi aliyu zainul abidin radiyallahu anhum sai ce haihata haihat yayi nisa yayi ni ayyuhal ghadara ya kuma yaudara almakara makirai ba zan yadda da wannan magana taku ba ila bainakum wa baina shahawati anfusikum Allah ya sha makance tsakaninku da sha'awar da ke zuciyarku ana fahimta kuma Allah ya sha makance tsakaninku da burace-buracenku duka yana iya ɗauka a turiduna an ta'atu ilayya kama a taitun aba'i min ƙaf shin kuna zo ne ku zo mani da samame kamar yadda kuka wato sammaci iyayena na gabani haka kuke so ku yi mani kalla wa rabbin raqisat a'a na rantse da mahalicin mata masu karkade karkade suna rawa innal jurha lamma yandamit har yanzu mikin fa bai liƙe ba ma'ana mikin da kuka yi mani har yanzu bai liƙe ku ce ya warki kallon ku nake da wannan abu da kuka yi mani kuna fahimta ko malamai qutila abi bil am ce mahaifina a jiya wa ahlu baitihi mutanen gidansa suna tare da shi wa lam yunsini takla rasulillahi sallallahu wa alihi wa takla abi rashin annabi da nayi alaihi salam bai mantar da wannan ba haka kuma rashin mahaifina bai mantar da ni ba ana fahimta wa bani abi da kuma 'ya'yan babana dukkaninsu rashin su da na yi ban manta ba wa wajdahu baina lahati kaga raɗaɗe rashin sa a tsakankanin ƙirji na wa mararatahu baina hanajiri sannan raɗaɗinsa da ɗacinsa yana tsakankanin wuyana abinda kuka mun ban manta ba wa halqi yana kuma tsakankanin makoshina da wuyana wa ghassatahu ma qarrashin tajri fi firashi sadri tana gudana a cikin shimfiɗa cikin allon ƙirjina duka abin da kuka yi ba manta ba malamai ana fahimta kaga shi ma yana da daga cikin a'imma na shi'a amma ga abin da yake gaya masu kenan shi da kanshi ya tabbatar da cewa su ne suka kashe Hussein radiyallahu anhu saboda ya faɗa kun kira shi kun ha'imce shi kun zambace shi kun kashe sa yanzu so kuke ku yaudare ni kamar yadda kuka yaudare iyayena kaga kai tsaye da kai wane ne ya kashe Hussein radiyallahu an ba kowa ba bane fatai mutanen Kufa mutanen Kufa nan kuma su wane ne Yan Shi'a kenan a takaice yan Shi'a su ne su kashe A Hussein عندما مر Zainul زين na رضي الله عنه a lokacin da علي زين العابدين anhu ya عنهم يشوي وقد رأى أهل الكوفة ينعون ويبكون ya ga mutanen kuka suna ta ihu suna kuka mutanen kufa tajarahum ka'ila. sai daka musu tsawa yana mai cewa tanu'una wa tabkuna min ajlina shin ihu kuke yi kuna kuka saboda mu ƴaƴan Husayn radiyallahu anhum faman alladhi qatalana to ku bani labari wa ya kashe mun ba ku ba ana fahimta wannan imam na nawa ne cikin shi a jama'a na hudu shi ke tabbatar da su waye suka kashe Hussein yan shi a mabiyan radiyallahu anhu da haka duk wani abu da za a maka kada la ka tsaya ka karki tarihi ka gane yadda abu yake sai ka gane ainihin bakin zare ummu kulfumin bintu ali sa ummu kultum nan iyar aliyu radiyallahu anhu in za ku suna mata ce gawa Omar. radiyallahu wacce aka ce a'a a littafinsu wai ba mata ba ce wata ba yahudiya ce ko kuma aljana daga najiran ana fahimta ta kullum shi'a idan suna so su wanke abu sai kuma su bata sai su gyara ɗaya su bata goma domin tambayoyin da za ka yi a nan idan ka ce ba ya ce daga najiran aliyu ya ɗauko radiyallahu an ya bai wa umar ita radiyallahu ku me aliyu ya yi ya yi ha'inci ya yi min ya yi yaudara domin an nemi mutum ya bada aljana kaga kokarin gyaran ɗaya ka bata goma ɗaya kenan abu na biyu ta ita ummu kulsum ɗin ɗiyar aliyun ta asali na take in dai an yi musaya ne yanzu ita ta koma can ne wurin aljanin koko a'a yanzu da aka kawo aljanan ita ina take dan dole in an kawo replacement in ka ɗauke wannan ka kawo madadi dole a ga kamar waya ce misali waya ka ta lalace ka sai wata dole ga tsohon tsiya to tun da an yi masaya ne an kawo aljana ina asalin mutum ɗin ɗiyar aliyu ana fahimta abu na uku kenan abin da muke iya fahimta Al-Imamul awwal liman na farko na 'yan shi'a a wurinsu ba mutumin kirki ba ne da yarensu tunda ga abin da aka yi Umar radiyallahu an abu na hudu kenan in an ba shi aljana dole zai alamta ya ce kai ni umma nan ne ma ya za ka ba ne abin nan wata bai hudu ya daga Najira amma duk ba a samu wannan ba ana fahimta misalin irin wannan kamar misalin masallaci ne masjidu umar wanda ke baitul maqdis kun san ana kiran shi masjidu al-khalifati umar saboda umar shi ya bude radiyallahu anhu wanda ke falastini yanzu sai suka ce a ba shi bane shi asalin wannan masallaci na falastin an dauke shi zuwa sama <laughs> yanzu wannan din da ake cewa masjidu ba na asalin bane abubuwa malam sai ka kaga to ita ummu kulsum radiyallahu anha ga abin da take cewa qalat tana cewa ya ahlal kufa ya ku mutanen kufa sau muni ya tabbata gare ku kazanci da ƙazancewa gare ku malakum khazaltum husainan wa qataltumuh me yasa ku kuka kashe wato kuka yaudari husaini kuka kashe shi radiyallahu an wanta haptum amwala wa wari kuka kwace dukiyoyinsa kuka gaje shi wasabaitum nisa'a kuka bautar da matansa wa nakafuhu sannan kuka dan kwafar da shi fatabban lakum nisanci ya tabbata gare ku taɓewa da la'ana wa suhqan isa daga ramar Allah ta tabbata gare ku wa'in da dahatkum shin wace irin cuta ce ta makare ku ana fahimta ayyu dawa'in wani irin magani ne da hatkum ta makare ku wa ayyu wizirin wani irin zuni ala zuhurikum hamaltum ka ɗauke shi akan bayan ku wani irin zunubi ne wa ayyu dima'in safaktumuha wata irin jinona ce kuka zubar wa ayyu karimatin asabtumuha shin wani irin mata ne kuka samu kuka kame wa ayyu sabiyatin wani irin ƴaƴa ne ƴan ƙanana salaftumuha kuka kwace wa ayyu amwalin tahabtumuha wata irin dukiyoya ne kuka kwace qataltum khayra rijalatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa ali kun kashe mafi alkhairin mazaje bayan annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa nuzi'atir rahmatu min qulubikum an kuma wato saɓule. tunda mutumin da zai kashe dan manzon Allah sallam ai ta ga ba wanda ba zai kashe ba babu sauran rahama ta tare ana fahimta don haka ku ba mutane bane ku ba masu tausayi bane an riga an zare rahama daga cikin zukatanku mace ta biyar zainabu bintu alai diyar aliyu radiyallahu an qalat ga abin da take wahiya tukhatibul jam tana magana da taro ladhi istaqbalaha bil buka'i wal awil taron sun fuskance ta da kuka da ihu suka fuskanto ta. sai take atafkun wa tantahibun shin kuna kuka ne kuna ihu ai wallah eh na rantse maku da Allah sabku kafiran wadhaku qalila ku yi kuka mai yawa ku yi dariya yar kaɗan falaqad zahabtum bi'ariha wa shanariha haƙiƙa ku mutanen kufa kun tafi da aibin wannan kisa da kuma zafin wutar wannan kisa walan tarhaduha ba za ku iya kankare ba wa ba bi ghaslin ba'daha abada da wani wanki bayan wannan kisa har abada ba za ku iya kankarewa ba na wa anna turhaduna qatla salili khatamin nubuwa ta ina ne za ku kankare ko ku goge tsatsan shikamakin annabawa ta ina ne za ku yi wannan wa fi riwaya a wata riwaya aka ce annaha a bi min al-mahmal ta leƙo da kanta daga cikin wannan ɗan sheman da ake sanya raƙumi yana ja ne mahmal hudaj ana fahimta leko da kanta haka da ta leko da kanta ga abin da take cewa qalat li ahli kufa sai ta ce da mutanen kufa sah ya ahli kufa kun shiru ya ku mutanen kufa taqtuluna rijalukum wa tabkina nisa'ukum mazajenku za su kashe mu sannan matanku su dinga kuka akan abinda mazajenku suka yi fal hakimu bainana wa bainakum Allahu Alƙali alqada alqali tsakanin mu da ku shine Allah subhanahu wa ta'ala ranan da za a dargaje a fayyace shari'u a gabansa gaba daya duka waɗannan nasosa jama'a suna nuna mana waye suka kashe Husaini jama'a ‘yan shi'an kufa an fahimta waɗannan buwa duk daga cikin littafansu ne jama'a shi malam ya ɗauko ne saboda in kana so ka ci ba wurin za'a da ɗan shi kar karka yi magana a kan littafan na ɗauko littafansu ɗannan maganganu a cikin littafansu ne ana fahimta ko ga jawad mu'addasi nan ko muhaddisi wa addat kullu hadhihi al-asbab yace dukkanin waɗannan dalilan sun kai ga ila an yu'aniya minhum al-imam Ali radiyallahu anhu al-amrayn ya kai ga imam Ali radiyallahu an yayi fama da abubuwa ɗacata guda biyu masu ɗaci guda biyu وواجه الإمام الحسن رضي عليه السلام منهم الغدر شما إمام الحسن رضي الله عنه يافز كان شها إنكي دا يودارع وقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلومة أتكن كاننسو أكا كشي أن أوان حسيني رضي الله عنه شيني مسلم بن عقيل أن كشي شي بيسا ذالنش وقتل العطشان أن كسى حسين radiyallahu anhu yana mai jin kishi fi karbala a yankin nan na karbala wanda ke cikin ƙasar naj a cikin iraq qurbal kufa a kusa da kufa wa ala yadai jaishil kufa sannan an kashe husaini ne a hannun runduna ko dakaru ko sojojin shi ma shi shi'a ne wannan kaga ya tabbatar da waɗanda suka kashe husaini radiyallahu anhu shi sune suwa 'yan shi'a حسين كوراني شيما مربوطين مالمي daga cikin malaman shi'a قال yana cewa اهل الكوفه متنن كوفه لم يكتفوا بالتفرق عن الامام الحسين بس وداتوا دررابوا دبر امام حسين رضي الله عنه بل انتقلوا سنتراتنت نتيجه تلون مواقفهم الى موقف ثالث sakamakon jujjuyawar launinsu da matsayinsu daga wannan wuri zuwa wannan wuri har sai da suka shiga matsayi na uku wahuwa matsayin shine annahum yusari'una bil khuruj ila karbala sai suka fara hanzari suna fita zuwa karbala wa harbil imam al da kuma yaƙan imamin alaihi salam wa fi karbala a wannan karbala din ne kyanu ya tasabaqun suka kasance suna tsere ila mawaƙif zuwa ga rubuta matsayoya allati turdi Shaitan wacce za ta yardar da shaitani wa tughdibu rahman sannan kuma ta fusa rahama Ana ta'ala duka waɗannan bayanan gaba ɗaya suna tattaruwa suna nuna mana cewa waɗanda suka yi wannan aiki su ne 'yan shi وقال حسين كوراني أيضا شي وانا مالا من ان شيء احروا يو ياجي وتجد موقفا آخر ذاك ساك سامو وتمت أياكما يدل على نفاق أهل الكوفة وانما أيان سننوني أكم منافنش متانا كوفة يأتي عبد الله بن حوزة التميمي عبد الله بن حوزة at-tamimi yana zuwa yaqifu amama al-imam al sai ya tsaya a gaban imam al-husayn radiyallahu anhuma wa yasah sai ya ihu sai ce afikum husayn shin a cikin ku akwai husayn radiyallahu an wa hadha min ahli al-kufa shi wannan mutum da ake magana abdullahi ibn hauza ya mutanen kufa wa bil ams ajiya ya kasance shi wane ne abdullahi ibn hauza wa kana bil amr ajiya ya kasance min shi'ati aliyin radiyallahu an yana daga cikin da woga da yan shi'an aliyu kenan shi menene shi ma yan shi'a jiya ya kasance tare da baban yau kuma shi ya jagoranci kisan yaron ana fahimta to ta ina ne zaka ce mani wasu mutane da suka kashe Husaini in ba dan shi'a ba wa min al-mumkin ana daga abu mai yiwuwa in ji mala ana fahimta an yakuna min alladhina katabu lil imami aw min jama'ati shiftin wa shi wannan Abdullahi ibn Hauza abu ne mai yiwuwa yana ɗaya daga cikin marubuta wato secretary ga Imam Ali ko kuma ya daga cikin jama'ar shif da waninsa ne katabu waɗanda suke ma aliyu radiyallahu anhu rubutu sun mayaƙol, sannan wai sai ga yana cewa ya Hussein ya kai Hussein abshir bin naf kai bishara da wuta ana fahimta don mutumin da zai kasance a jiya yanzu ya sauya ya zo ya sa hannu wurin kashe yaro ko ɗa me ya yi munafinci ya yi zamba ya yi yaudara to abinda shi na hauza ya kenan wai shi yake cewa hussein ya yi bushara da wuta ya zambilla shin a shi hadisi bai hassan wa hussein sayida shababi ahli janna murtada mutahhiri ga mutum nan na takwas daga cikin malaman shi'a قال المرتضى المطهري مرتضى مطهري ينا تيوا ولا ريب باب تنتما في أن الكوفة تيوا للي كوفة كانوا من شيعة علي تنكفى انت من دقت كي ان شيعة علي رضي الله عنه شي مالا من يجي با وأن الذين قتلوا الإمام الحسين ميتي يا um shi'atu kuma lalle waɗanda suka kashe imamu al-Husayn radiyallahu anhuma cikin shi an ne ina ne wani mutum zai fito ce maka wasu mutane da suka kashe Hussein radiyallahu anhu ga malaman sun tabbatar da wannan magana amma kawai saboda wasu bukatu a cikin zuciya sai mutum ya zo ya ce wai wai ka ga wani ya ya dare ya rike fanka da kasar dan tsuntsu wai wai duk an kashe Hussein yana bakin ciki ba gani ba wai malami ne zai mimbari yana mimbari yana hudu ba an ka sai an ka sai ya yadda rauni ya yaga riga kawai kuma ma da ya ga abin wai kawai sai tsare fanka yana lilo ana a malam yi haƙuri zako kan ka faɗo <laughs> wai ba ku gari ba <laughs> wai duk ɓancin rai ne an kashe hussein kuta sinariyo kawai drama ga abu malamanku sun faɗa sun tabbatar kuma ku kun sani amma ku zo ku ta wasu abubuwa kawai ku mai da mabiya ta karkar amma kaga da awa ta a isa wani ba misire ne ban san ko kuna jin sunansa ba Rami a isa ya ne yan shi'a gaba daya ba wani malamin shi'a a duniya wanda bai san rami a isa ba Kullum la'antan shi suke suna tsina mishi albarka dan zai kira kai ce assalamu alaikum alo alaikum Allahumma salli ala محمد عليكم السلام عليكم السلام عليكم مع أكرم Isa sai ɓaf sai kashe waya ai ba su yadda a buɗa saboda da yawa daga cikin 'yan shi'a suna ta barin shi'a da haka sai suka koma yanzu suna mabiya wasu cin cewa a daina bin ramin isa a ainihin facebook ko duk ma da inda yake a daina bin sa don shedan ne iblis saboda duk wani malami shi zai kira mai ɗan dabara sai ce ake ta rami isa sai eh, smart abdini forsa ɗan ba lokaci ta an alai zan kira ka khalas shi kenan sai sa shi a blacklist sai shi kuma da yake iya mayata sai canza layi ya kira shi assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi ma'akramai kamar zan sai kashe to tsoron mai kake ji matsala ta hudu ana fahimta to haka al'amuran suke malam babban al'amari abin da ya kai zuwa ga wannan abu an ƙi a musu bayanin ainihin haƙiƙanin al'amari yadda yake ba a bari su yi karatu ba dama duk malamin da ke so ya ɓadda mabiya baya bari su yi karatu yakan ci kuikuye su sai yadda ya da su shi ne abin da ya zama yan shiya amma mutanen da suka yi karatu ba suna ganewa yadda nake faɗa ba sai ka zama wani shehi ba fa adin ne kai ka ɗauko wannan ka haɗa da wannan me yasa ya zama kaza wane da kaza da kaza me yasa ya zama kaza misali waye waye tsakanin Hassan da Hussein radiyallahu anhuma waye gemi wani Hassan ana fahimta to me yayin hikimar da ta sa shi shi ne ya rike karaga ai yi mulki na tsawon watanni guda shida amma Hussein bai taba shugabanci ba radiyallahu anhu bai taba rike karaga ba to me yasa su yafi na Hassan fita kuma baka jin ɗoriyan ƴaƴan Hassan gaba ɗaya baka jin sunayensu sai dai Hussein da ƴaƴansa me yasa in ɗan ya zai tambayi kansa ya kamata ya nemo ansa amsa ita ce Hussein radiyallahu an ya auri ƴar Farisa ƴar Iran Da haka su saboda wannan abu sai suka fifita shi akan Hassan kaga abun ya zama ba addini ba ya zama tribalism kabilanci ariya amma duk ba a karantar da su wannan ba su gane ana fahimta malai ci gaba da cewa wa qala aidan murtada ya ce fa nahnu ce haƙiƙa mu sabaka ya riga ya gabata an asbatna mun tabbatar anna hadhihi alqissata muhimma cewa wannan kissa ta kisan Usain radiyallahu an tana da muhimmanci rihin na'iya ta wannan barayi wa qulna aidan sannan mun ce inji shi bi anna maqtal al-Husayn cewa kisan Usain radiyallahu an ala yadi al-muslimin ya faru ne a hannun musulmai bal kai a'a ala yadi shi'a a hannun 'yan shi'a kuna ko fahimta ba da mudiyyi hamsin aman faka bayan shuɗewan shekaru hamsin kacciyar ala wafatin nabi da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la'amrun muhayyir wannan wani al'amari ne mai dimautarwa wa lughzun ajib wannan wani sinariyo ne na ban mamaki al'amari ne mai ban mamaki wa mulfitun kuma mai karkatar da wato hange ne lilghaya matuƙa ƙwarai abu ne mai jawo hankali a ce annasalin ya rasu da shekara hamsin kawai amma a kashe ɗansa shekaru hamsin kawai ya ce ta wannan al'amari ne mai ɗumautawa kwarai in ka duba littafinsa al-malhama al-husainiyya a cikin wannan littafi wannan magana da haka sai ku dinga riƙewa don hujjaci wallazi amara bi qatl al-husaini wa fari'a bi ubaydullah ibn ziyad wanda ya umarni da kisan Hussein radiyallahu anhuma ya kuma ji daɗi da kisan shine Ubaidullah ibn Ziyad in ba manta ba shi ma bai jima ba muktar bin abi ubayd ya kashe shi to shi yayi umurni ya kuma ji dadi wallazi bashara qatl al-husayn shamir ibn dhil jawshan wanda ya kashe shi kai tsaye shine shamir dan dhil jawshan wa sinan ibn anas an-nakhai da kuma sinan dan anas an-nakhai wa haula kaga waɗannan salasatuhum su ukunsu su innan kanu min shi'ati ali sun kasance yan shi'an aliyu ne radiyallahu an wa min dhimni jayshihi fi fi siffin sannan suna ɗaya daga cikin rundunarsa a wannan yaƙi na siffin na eh da haka su suwaye jama'a da shi shamir bin ziljaushan da anas bin sinan annaka'i da ubaidu bin ziyad duk sun taimaki aliyu radiyallahu anhu horin a yaƙi wane ne muawiya radiyallahu anhu yanzu kuma sai suka juya kan iyayensa da haka purely extremely wanda suka kashe husaini su ne suwaye jama'a yan shi'a kar ma ka yi wani tantama saboda in ka koma in ka koma fi in ka tafi kaman albidaya wani nihaya na Katir za ka ga tafasil details mutanen nan gaba daya ka ga irin role da suka buga rawa da suka taka lokacin yaƙan mu'awiya radiyallahu anhu da yanzu kuma sun zo sun kashe ɗan to ta ina ne za ka ce wa ahalus sunna suka kashe sosai. ana fahimta sai mutum na shi na tara kyanzim al-ihsa'i an-najafi najaf sunan gari ne a cikin iraq to shi ma ga abin da yake wannan ɗaya daga cikin malaman su ne a cikin wani littafi na shi ashura qala yana cewa innal jaysh alladhi kharaja li harb al imam al husayn lalle rundunar da suka fito wurin yakin imam husayn alayhi salam 300 al su dubu ɗari uku ne mutum ɗari uku suka fito kulluhum min ahlil kufa dukkaninsu gaba ɗaya mutanen kufa ne laisa fihim shamai babu mutumin sham wala hijazai babu mutumin hijaz wala hindai babu mutumin india wala pakistani babu mutumin pakistan wala sudani babu mutumin sudan wala misri babu mutumin misra wala afriki babu mutumin afrika bal kulluhum min ahli al-kufa dukkanin su gaba daya mutanen kufa ne قد تجمعوا من قبائل شتى sun tattaru daga kabilu mabambanta daban-daban daban-daban wannan malamin su ne mutumin iraq sai an san wannan kuma me yasa ba za a ga mabiya ba mutum na goma Hussein ibn Ahmad al-Barraqi an-Najfi shi ma mutumin Iraq ne malami ne daga cikin malaman Shi'a yana cewa a wani littafi nasa Tarihul Kufa قال القزويني يتي إمام الياج ومما نقم على أهل الكوفة yana daga cikin abin da aka kyamatar wa mutanen kufa annahum ta'anul hasan ibn ali su suka caki hasan dan ali alaihi salam wa qatalul husaina salam sannan suka kashe Hussein radiyallahu anhuma ba'da an istada'u bayan sun kira shi shi ma malami kaga ya tabbatar da su suka ceki Hassan su suka kashe Hussein radiyallahu anhu Muhsinul Amin shi ma malami ne daga cikin malaman Shi'a yana faɗi a wani littafinsa Ayanu Shi'a yana cewa sun mabaya al-husaina min ahlil iraq 20 alfa ghadaru bi sannan mutum dubu ashirin ya suka yi ma husaini bai'a suka ce ka zo mun shugabantar da kai amma sai suka yaudare shi wa kharaju alai suka masa bore suka fito masa wa bai'atuhu fi anaqihim alhali shugabancinsa yana wuyoyansu fa qataluhu sai suka kashe shi kaga shi ma ya faɗi wannan magana to yanzu man bashara qatl al-husayn wane ne ta kama kisan husaini kai tsaye radiyallahu anhu al-mashhur gashi zance mafi shahara fi kutub ahli siyar wa tarajum a cikin littattafan ma abu tasira da tarjamo ma an alladhi bashara qatl al-husayn rajulani huma wadanda suka tunkaran ma kisan husaini kai tsaye radiyallahu an mutum guda biyu ne sinan ibn anas an-nakhai akwai sinan dan anas mutumin naka wa shamir ibn zil jawshan da kuma shamin zil jawshan kar ku manta jim kadan mun ce su ajiya sun kasance a yaki menene Siffin suna bayan wane ne aliyu dan su taimake shi a yaki wane ne muawiya radiyallahu anhu to su kai tsaye yanzu su suka ha'inci mahaifinsa suka kashe ɗa ana fahimta malamai malai ce a wallazi tawalla kibarahu wanda ya ɗauki gabarar abin wa ubaidullahi ibn ziyad shullah dan ziyad wa ubaidullah wa shamir da ubaidullah da shamir kana min shi'ati ali sun kasance daga cikin 'yan shi'an aliyu radiyallahu an Ubaidullahi ibn Ziyad Ubaidullahi dan Ziyad mala yace zakara tosi fi kitabihi fi rijal Tusi liman ne daga cikin limaman shi'a ya ambato a cikin littafinsa ar-rijal wa'addahu min ali sannan daga cikin kidaya da yayi ya kidaya shi wannan shamit din ubaidullah bin ziyad ya kidaya shi daga cikin mutanen ali radiyallahu an a cikin rijalu tusi in ka koma zaka samu wannan shamir ibn ziljawshan shamir dan ziljawshan qala an-namazi namazi yace ash-shahrudi ash-shahrudi an shamir game da shamir annamazi ash-shahrudi yake game da shi shamir bin zuljaushan wa kana yawma siffina fi jaishi amiril mumini ya kasance a ranar siffin yakin da muka karanto a baya ya kasance a cikin rundunar wane ne aliyu dan abi salib radiyallahu anhu malamai mun fahimci wannan kenan kun ga in a share a takaice waɗanda suka kashe Hussein radiyallahu anhu su ne 'yan shi'a saboda commanders ɗin aliyu a jiya yau su suka jagoranci kisan yaron kuma yau don haka babu sauran kankanka wai dillalin faratan da ya faɗa rijiya an fahimci wannan to za mu dasa ayana insha Allah subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk